أرأيت إن wa tawalla ba ni labari mana idan wannan mai hanawar ya karyata abinda manzo ya zo da shi kuma ya ba da baya